Saka mai wuya. Ita ma kotun kolin abin da ta faɗa tana da konfliktin takardu guda biyu. Ok. Kun kawo, mun kawo. Hmm. Kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne. Saboda haka wanne za ta aminta da shi. a takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takardan ba mu san inda ya samo ta ba kuma ba mu muka ba da ita ba kana da daman ka je kasuwa ka yi printin tun da ka gama makaranta ka yi printin takarda a ah, alkana ikirarin ji kana shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya buka takardar bogi kenan Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kuwa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. kamar yadda tsohon mataimakin shugaban kasa a ciko Abubakar wazirin adama yi a ran biyar ga watan oktoban da ya gabata lokacin da ya gayyato 'yan jaridu ya yi musu korafi game da shari'ar da kotun kolin najeriya ta yanke game da makomar zaben da aka yi na shugaban kasa a shekarar nan shi ma dan takarar jam'iyyar labour party wato peter obi shi ma jiya ya kira nashi taron 'yan jaridu inda ya nasa korafi yana caccakar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke inda ta yi jifa da karar da shi obi din da shi wazirin adama suka shigar suna kalubalantar nasarar zaɓe da aka yi wa shugaban ƙasa na yanzu mai ci bola ahmed tinubu a zaɓen bana ɗin da aka yi idan za a tuna a ran 26 ga watan oktoba ne ita wannan kotun ta koli ta najeriya ta yi jifa da wannan ƙararrakin da su a tiko da obi suka shigar inda kuma wannan yasa aka zo ƙarshen kulkul ga duk wani yunkuri ko korafi da za su so su yi na shari'a dangane da wannan zaɓe din. To ya mutane suka ji game da wannan hukunci. Sunana Yusuf Dingyadi. mataimaki na musamman akan sha'anin watsa labarai da sadarwa ga shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a najeriya mu a ganin mu a jam'iyyance cewa wannan abin da aka yi bai dace ba kuma ayin son rai ita kanta kotun koli ta kauce ma tsarin da ya dace ta bi akan sha'anin da ya shafi hukunci na tsarin mulki na shekara 1999 kuma muna ganin da kotun koli ta yi adalci ta bi wannan da abubuwan da za a samu akan adalci za su fi abin da ake ganin ayi a yanzu sai dai mun bar ma 'yan najeriya zaɓi 'yan najeriya dai sun riga su tabbatar da cewa kotun koli ta riga ta yi hukuncinta sunana adamu bura fotosko dan gwagwarmaya kuma dan jam'iyyar apc hukuncin da kotu ta yanke ta yi daidai saboda kowa na ƙarƙashin doka da oda ne hukunci da aka yanke ya yi daidai dama a suwajibol ahmed tinubu shi ya ci zaɓe kuma an tabbatar kuma gaskiya ta yi halinta. Haka ne, watakila za ku tuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da aka fito da shi a lokacin da ake wannan yanke hukunci na kotun kolin Najeriya shine cancantar wasu 'yan siyasa na tsayawa zaɓe ciki har da shi tunubun da ko mataimakinsa kashin Shattima. Kuma daga kan batun kashin Shattima ne za mu ɗora a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru alamu Alhika ya shirya mana tsakanin lauyoyi guda biyu ɗaya mai wakiltar bangaren atiku abubakar ɗaya mai wakiltar bangaren bola tinubu wato yana muku magana barista abubakar kurawa da ke wakiltar bangaren tinubu da kuma lauya awwal abdulkadir albarudi da ke wakiltar bangaren wazirin adamawa awwal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa akwai wani abun da kotun koli ta yi kana nema ka cikin kurawa ai eh, maganar da ake yi abin da ya ɗauko a wannan jam'iyya da ta zo a take kalubalantar fitowan kashin shetima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa abu ne mai sauƙi kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka pdp ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ta ba bai dace ta tsayar da ɗan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutum ya zama shugaban ƙasa wannan babu wani laifi a kawo takardu da bayanai kuma an ji an kawo takardun amma kuma eh, kotun koli ta duba abin da na kira da salo da fit da fice ita ma eh. kotun kolin ita ma kotun abin da ta faɗa tana da konfliktin takardu guda biyu kun kawo mun kawo mm. kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ta aminta da shi kwashin ɗin da fara da yake kenan tun a ranar da aka yi zaman farko ku kun zo da takarda kun ce gashi kuma ita jami'ar nan ta yi bayani tun a amurka tun lokacin da ake fito da abun nan sukan suna canja taswirar certificate su lokaci zuwa lokaci idan an ya zamanto an baka takarda a lokacin kai da ka gama sai ya zamanto ka sar takardar ka ta sabunta saboda wani dalili in kai applying a maka issue ba na wancan lokacin za a baka ba na wannan lokacin za a baka to saboda kawai ta takardar mutum ta bambanta ku zo kuna cewa ba daidai bane muna karye muna zubar da mutuncin kasar mu ne fa bari ta kurawa bari ta kurawa da kuma muna kara mutuncin kasar mu dai ka fahimta dole ne dole ne mu saka alamomin tambaya akan abin da suka faru saboda mutum ne wanda ya zama shugaban kasar Najeriya babu wanda zai blackmailin wani dan ya fito ya tuhumi abubuwan da suke faruwa akan shugaban kasa ai muna ai muna maganar demokuraɗiyya ne kuma muna ganin yadda ake yin demokuraɗiyya a sauran kasashe bai dace mu ma mu zama ba mu bin doka da oda ba kamar yadda yake a cikin halayen Yawwa, yawa don haka babu wani abu daga yau har wato daga shekarun da suka wuce har shekaru masu gaba kowane ɗan Najeriya yana da daman ya ci gaba da tambayar yadda aka yi aka samu wannan takarda saboda akwai zaɓuɓɓuka na gaba. Wannan yadda aka yi ba wanda hana ɗan Najeriya ya tambaya sannan kuma babu wanda ya hana ɗan Najeriya shi ba. Sannan sannan ba da amsa gwargwadon tambayar da aka yi. Yawwa, sannan maganar da kake faɗi kamar yadda na faɗi maka a baya akwai maganar da ka faɗi cewa mu shigo cikin jam'iyyar da ba ta mu ba mu ce ya aka yi suka tsayar da wane. To ka san abin da Supreme Court ta faɗi akan cewa akwai abu na cikin gida kai ba ka da daman ka shiga ciki ka kai questioning wasu akan abin da suka suka gabatar. Sannan eh. maganar da kake faɗi har wa yau na cewa suna da dama a takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takaddan ba mu san inda ya samo ta ba kuma ba mu muka ba da ita ba kamar yadda ake faɗi shine kana da daman ka je kasuwa ka yi printing tun da ka gama makaranta ka yi printing eh, takarda a kai da aka ka. Ah, kana ah, ikirarin bari ka kurawa shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya buka takardar bogi kenan tambayan ne tambayan ka ne idan kana ikirari ne kaga shi ma sai mu dauko wani sabon magana kuma a'a kana ji ba ikirari kake na shugaban kasa ya shiga kasuwa ya je kamar yadda wasu jahilai wanda kai a matsayin ka na lawyer bai kamata ka faɗa haka ba ba maganar haka ba bari ka kurawa da kuka awwal abul qadir albarudi da kuka bari ka kurawa bari mu yi wannan abin da ɗaya bayan dai don ana fahimtar bayanan idan an hargi a muhawarar lokacin da ake sauraro ba za a fahimci bayanan kowa filla-filla ba. Awal dai eh, ka ta maganar ka sai sa yana jin kurawa na ga yana nema ya ma wani mummunan. Eh, eh, ka kare kanka sai shi kuma sai yi magana mu ji hutu. Yawa maganar da muka sani wanda ya tabbata shine takardar da aka kaddamar da ita sun ce ba daga gunsu ba ne kuma ba san inda ya samo ta ba. Don haka maganar tambaya nake maka cewa shin a ina ya samo ta shin wanda ya gama makaranta yana da daman ya je ya yi designing certificate according to yanda yake so ne ko yaya ne saboda makaranta dai ta ce ba daga ko da tasa ta bata kamar yadda ya faɗi cewa tasa ta bata ko sanda zai je exile ko wani abu da sauransu yaushe ne ya je suka kuma bashi wannan ba su san da wannan takardar ba don haka kuma kwasan su ba irin mu bane da muke yin abu kara zube idan an yi wannan kes ɗin ya jima a gaban su duk comprehensive bayanin da ya kamata su bayar sun bayar don haka ba wai yau a wannan shirin ne muke so mu karrara wannan maganar cewa takardar da ya kaddamar da ita a kotu ba wai daga wajensu take ba kai ka sani kowane ɗan ƙasa ya sani kuma abin da ya tabbata kenan shi ne abin da nake so ka fahimta amma maganar ina zargin shugaban ƙasa ina da dama in ajiye tambaya ta a irin tsarin da nake so amma ba za ka tsirsa samun cewa na ce shugaban ƙasa ya je ya yi ya yi dizainin takarda ba tambayan ka na yi mutum dan ya gama makaranta yana da hurumin ya je ya yi dizainin takarda a irin tsarin da yake so saboda su dai sun ce wannan takarda ba daga wajen su bane yawa to a madisa baka kura muna jin kai ba da an sauran nan ga dai ba rissa da yi bayani nan da ya gudana filla filla ba da ya bi shi filla filla ba wato abin da ya faru kamar yadda na fara maka bayani a baya na gaya maka cewa su wannan jami'a ko a baya misali da suka ce irin wannan ba shi ne irin tarar certificate ɗin da suka bayar ba a 1979. Eh yawa. Ta abin da suka faɗa kenan na ɗaya kenan. Na biyu abunnan dalili na PDP suka suke tunƙaho da shi akan cewa an yi forgery. To sai bayani ya zo daga baya daga cikin jami'ar kuma cewa nomali lokaci zuwa lokaci sukan canza taswira ta certificate ɗinsu. canjanta sura na certificate kuma idan naka ya ɓata kai applying a baka wani ba za a baka na shekarar da ka gama ba na wannan shekarar da kai applying a cikin ta a lokacin za shi na wannan lokacin shi ne za a baka mm-hmm. na biyu kenan na uku kuma maganar da eh, kake na na maganar mutum ko yana da ba wani wanda yake da hurumin ya je forgery ai forgery is an offense misali on direct in fact on that virtually all laws ma across the globe forgery is an offense so babu wanda yake cewa wani ya je ya forgery ko kuma wani yana encouraging forgery amma abin da zaka gane a America abin da bayani ya fito daga cikin jami'a da kuma masana da suka yi karatu a can da wanda wasu suke zaune a can bayanin da muka samu da in kana son ka tantance magana ba ma certificate da kake bukata ba transcript kake bukata ne zai baka cikakken bayani na mutum ba wai maganar certificate ba To ko to aka tsarin Amerika kenan. To wanda aka ba ku ba saboda ba ma ku san me za ku je ku nema a gurin ba. To wanne aka ba INEC din Najeriya? A INEC ai sa suke da gaba saboda shi sa suke shine abin da ake a wajen ɗinka amma in wai bincike kake so ka yi a kaina misali ni ba sa abubakar kurawa na ce maka na je harvard na yi karatu lo shekara kaza zuwa kaza in kana son ka tantance dan ka ɗauki kwalin Harvard da na bayar kace da shi za ka yi bincike ba za ka samu abin da kake so ba in dai a America ne sai ka nemi transcript ina transcript ina shine zai bayyana maka ni da abin da nake kirari akan nayi ba da samu abin da kake nema kenan ba mutanen PDP da mutanen Atiku Abubakar ba transcript suka je nema ba ba mamaki yayi amma yanzu dalilin da yasa takardar da ya kaddamar da ita wanda ya suke zargin cewa wanda suke zargin cewa ba da jami'a ba ne dalili. A rage dade ina son mu fahimci juna. Juma da to bari mu tsaya nan sai Allah ya bai dunmu nan rana wato insha Allah mu dawo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da za mu tabo a wannan lokaci din shine batun takardun tunubu na karatu wanda wasunsu ba gabatar da su a lokacin da tinubu ya tsaya zaɓuɓɓuka a can baya ba lokacin da ya tsaya zaɓen takarar sanata da kuma gwamna a Legas, me yasa yanzu ake kawo wannan takardu na makaranta irin ta chicago muna fata za ku kasance da mu yanzu muna son mu gode wa shi wakilin namu na abuja nasiru adamu hikaya da baƙin nasa da suka hada da barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir barudi a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington huta lafiya